masallaci abubakar siddiq da ke nan bukar alcin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na lahadi 11 ga watan ramadan shekara na 1444 bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya yi daidai da biyu ga watan hudu shekara na biyu. da ishirin da uku a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma wadda wannan shine majalisin mu na shaɗa a wannan wata kuma mu na talatin wajen tafsirin surat ali imran mana mun tsaya a tafsirin aya na 25 muka ce za mu ambaci fa'idodi ko wasu daga cikin fa'idodi da malamai suke shirowa a ƙarƙashin waɗannan ayoyi guda uku na 23 da 24 da 25 kafin an akwai waɗansu tambayoyi da waɗansu suka tura a bari mu bayar da amsa a kansu a tambaya na farko cewa eh, mace ce ta rasu ba ta da kowa sai ‘yan uwanta shakikai maza da mata to in an tashi raba gadon shin za a ba su daidai wadanda ne ko kuma za a yi lizzakari mislu hazlil sayayin. maza su kwashe kaso irin kaso biyu na mata Ta wannan tambayar amsarsa ko amsar ta yana ƙwar'ani ƙarara a ayar ƙarshe cikin suratun nisa Allah maɗaukin sarki ya bayar da wannan ansa yastaftunaka qul illahu yusikum filkalala? suna neman fatawanka ka faɗa musu Allah da kansa yake bayar da wannan fatawa akan menene kan alkalala alkalala abin da yafi shahara zancen malamai alkalala adda ya mutu ko ta mutu babu al'usul babu alfuruwa kalla wala da lahu wala walid wanda ba shi da 'ya'ya ba shi da iyaye shine Allah ce in imru'un idan namiji ne halaka ya mutu laisa lahu walad ba shi da wato ainihin ƴaƴa in imru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukht amma yana da ƴar uwa falaha nisfu ma tarak so za ta gaji rabin abin da ya bari hmm? sai mai wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad idan har mace ce ta mutu ta ɗan uwanta kawai shi zai gaje ta idan har ba ta daɗa ana zai gaji dukiyar gaba ɗaya in ba ta daɗa sai ce mene fa in kana ta sanatai ne falahu lusa ne min matar idan ƴaƴan mata ne guda ɗan uwa mata guda biyu a bari to za su ɗauki tusa so biyu bisa uku na abin da a ɗan uwansu ko yaruwarsu uwarsu ta mutu ta bari amma wa in kanu ikhwatan rijalan wani sa'an, idan suka zanto 'ƴan uwa ne maza da mata ne wanda aka bari din mutum ya mutu kuma shi ta mutu ta ba ‘yan uwa zalla maza da mata to Allah ya ce falil zakari mislu hazzul unsayin to namiji kowane namiji yana da eh, kwatankwacin kaso biyu na kowace mace da haka amsa kenan a dunkule za a raba shi ne a ba kowane namiji kaso biyu na mace guda haka za a yi lizzakari mislu hazzul unsayi sai tambaya na biyu shine cewa mutum ne yana da mata guda biyu wadda suke zama a wurare daban-daban ɗaya tana da yara kuma ba ta wani aiki na gwamnati ɗayan kuwa ba ta da yaro ko ɗaya amma ma'aikaciya ce sai zanto mijin ya fi kulawa da ita matar tasa ta farko wacce ita ce mai ɗaya ɗin duk wani abu na bukatansu shi yake bayarwa amma ita wannan a kusan sai da daddare kawai take ganinsa a ranar girki ba kuma abin da ya shafi shinta da shanta da kudin haya ma duk ya bar mata ita ce ta biya don ya fi cewa ita ai tana da karancin matsala kuma tana da yadda za ta iya biyan waɗansu bakatu nata ta ce ta kai ya yi haɗari wani lokaci a mashin sai ya kasance yana wancan gidan ne shi kenan sai ya ci gaba da zamansa a wancan gidan kawai har bayan girkinta ya zo kula da ba ya ci gaba da zama a can sai duk idan ita ta je can ta gan shi ko kuma in ta yi masa waya alhali kuma akwai alƙama tsakaninsu da wancan matan ta yadda in ta ma ita ta ko ta tafi ba ko ta gai da uwar gidan uwar gidan ba ta amsa ma mata gaisuwa to kuma shi gashi baya zuwa nan ɗin. cewa a yanzu da ita ta daina zuwa can ɗin kuma ba ta kira shi ba to 'yan kwanaki yanzu ba kira ɗin ba zuwa kuma yana iya fita ya tafi shagonsa wajen eh, kasuwancinsa amma dai gidanta bai zo ba shi ne suke tambar cewa malam shin akwai adalci a wannan hatta kara da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ma ba shi da lafiya ana zagaye da shi ɗakunan matansa yana tambaya gobe a ina nake a ina nake ana ɗaukan shi a kai shi wajen mai girki har sai da ciwo ya yi tsanani sannan ya roƙi matan su yi haƙuri su bar shi ya yi jinya a ɗakin sai da aisha radiyallahu anha sannan yawa to suka yarda ta ce malam wanda ai haƙƙi ne na mata wannan abin da wannan mijin yake yi shin akwai adalci a ciki to da farko muna jawo hankalin maza su ji tsoron Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya shar'anta ƙarin aure ne ga wanda zai iya adalci a tsakanin mata adalcin nan ko malamai suna bayanin abin da ya shafa ya shafi na farko ba kowa matsuguni da ya dace da yanayinta wadda zai kare ta daga zafin rana ya kare ta daga sanyin damana ta zanto tana da sutura zai suturta daga idanun mutane kuma yana kunshi da abun bukata na yau da kullum wadda zai toshe mata <clears throat> wata bukata duk duk bukatar da ake neman gida don ya toshe wa mutum shi wannan shi ne abu na farko matsugunni abu na biyu shi ne abinci ya zanto zai ba kowa gwargwadon abin da zai wadace ta abu na uku shi ne tufafi ya zanto zai ba kowa gwargwadon tufafi da zai su ta gwargwadon yanayinta abu na hudu shi ne a rabon dare ya zanto za a raba ma kowa lokaci daidai wadda dararraki ne ko kwanaki ya zanto zai raba abu na biyar shine al-mu'ashara bil ma'ruf wato kyautata zamantakewa gwargwadon wanda ya dace da shari'a da hankali ya kyautata ma wannan ya kyautata ma wannan waɗannan su ne abubuwa wadda ake yin adalci a cikinsu wadda idan har mutum ba zai iya yin su ba to ba a masa izini ba da ya ƙara aure to in mun san wannan za mu ga cewa abin da ta haikato kuma tambayar ya haikato a nan a zahirinsa akwai rashin adalci na farko kasancewar mace tana da 'ya'ya gaske ne za ta fi buƙatar kulawa amma sai ya zanto a gwargwadon raneku da aka bata tun da bai saka su a waje guda ba to sai zamanto duk abin da suke bukata na kulawa sai zai yi musu a raneku na mahaifinsu tabbas kun ga abincin da zai kawo a nan gidan ba ya daidai da wancan gidan ba tun da wannan ita kai ce waɗannan akwai yara so nasu zai fi yawa tana iya gidan ma nasu ya fi girma wannan ba matsala ba ne amma raba musu kwana kuma musamman ma yana ƙoƙarin ya raba ɗin amma kuma sai ya ƙi zuwa wajen wannan a ranarta ko kuma ya zanto sai da daddare ita zai zo wuranta alhali wancan yana zuwa musu da rana ita kuma shikenan sai da daddare kun ga ya tauye adalci a wannan ɗin to uwa uba ma a in gaskiya ne wannan maganar cewa ya bar mata ciyarwa a hannunta ya bar mata biyan gidan haya a hannunta ragaye wannan ai ya bar manya-manya abubuwa ko daga cikin haƙoƙin mata ya bar ciyarwa ya bar a matsugunni in ita take gidan haya ai ita take abin nan tsugunnan da kanta kenan kaga nan ya bar manya manyan hakoki na wato ainihin aure wanda yake sa ya zanto alqawamu alaiha din imam al-qurtubi a tafsirin wannan ayar ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd yana cewa duk namijin da ba zai iya tsayar da haƙƙin matansa ba to bai zama ta taqawwamun alaihin da ba bai zanto mai gida ba hmm? ai ma'anar mai gida kenan ya zanto kai za ka biya manya-manyan bukatun iyalinka saboda haka ko shakka babu wannan mutumin ya ji tsoron Allah ya gyara ya suni cewa wannan ɗai matan haƙƙin ciyar da ita yana kansa kamar yadda ta farkon ah, haka biyan kuɗin haya na gidan da ya kama ko ta kama yana kansa ne in ita ne a karan kanta take na sarar maka da wannan saboda na ga nauyin ah, iyali a can gefen to zan na biyan kuɗin haya wannan da sauki wannan babu laifi hmm? amma ya sani shi ma akwai consequence akwai abubuwan da za ta yi masa sakamakon haka wanda ba dole ne ya ji daɗinsa ba to ya sani cewa haƙƙinsa ne kuma Allah zai tambaye shi akan wannan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yace ar-rajul ra'in fi ahli baitihi ma'anar ri'aya din a gida shine kula da waɗannan abubuwan ma iyali idan mutum yayi watsi ma waɗannan abubuwan to lallai ya sani a ah, dish iya fadawa cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar tashin alkiyama duk wanda da yi adalci tsakanin iyalansa ba zai tashi wa shikuhu ma'il zai tashi ran tashi alkiyama gefensa ɗaya a karkace saboda ya kula da ɗaya bai kula da ɗaya ba to haka zai tashi a karkace don haka muna kira ga wannan mutumin ire-irensa da su ji tsoron Allah maɗaukakin sarki wajen ah, matansu su yi wannan adalci na abubuwa wannan na zahiri da Allah maɗaukin sarki ya ɗora musu ko mai tambayar mata yi daidai ai da ta faɗi wannan cewa har a rashin lafiya annabi alaihi salatu wassalam yana wato ainihin raba dare shi fa annabi haƙƙinsa raba dare ba wajibi bane wanda Allah ce turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha' wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk kana da daman ka jinkirtar da wacce ka ga dama kana da dama kuma ka wato ainihin tattaro wacce ka ga dama ana shi ba dora masa ba wajibi bane akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba dare amma duk da haka yana rabawa dan ya zanto abin koyi a gare mu to wannan ba a sabani akan cewa wajibi ne akan duk mutumin da ke da mata biyu zuwa sama ya raba musu kwana saboda haka lallai wannan mutumin ya yi ƙoƙari ya gyara wannan da duk wanda ke da yanayin irin nasa kula maɗaukakin sarki ya gyara mana gidajen aurenmu sai mai tambaya na gaba shi wannan ya yi doguwar test a barin amsa tambayar daga na biyu na biyun yana cewa dangane da tahiyatul masjid da mutum ya shiga masallaci wani abu ya fitar da shi mar ya je kama ruwa a cikin dai haraban masallaci in ya sake dawowa sai ya sake yin tahiyatul masjid ko ko a'a a ta farkon ta ishe shi na farko dai mu sani cewa tahiyatul masjid wato gaisuwan masallaci suna ne da malaman fikihu suka takama. sallah da annabi ya yi umarni ga duk wanda ya shiga masallaci ya yi kafin ya zauna umarni na sunna ko mustahabbanci annabi yana cewa idan ɗayanku ya shiga masallaci kar ya zauna har sai ya yi raka a biyu malam fiƙo suka sa mata gaisuwa ce ta masallaci ta masjid to duk lokacin da mutum ya shiga masallaci to an shar'anta masa yi ta tahiyyatul masjid ko da ko lokaci ne wanda aka hana sallah a kusa zance na waɗansu malamai wadda shi muke jayarwa. to dangane da mutumin da ya zo zama a masallaci ba ya zo wucewa ba ya zo zama a masallaci kamar mu anan da muka zo mu karatu na awa ɗaya sai wani abu ko ta bukata ta sa ya fitar daga masallaci mutum iri biyu ne amma ya zanto ya fita daga kofar masallaci yana haraban masallaci ko ya bar ma a bangon masallaci ya fita waje wanda ya fita cikin masallaci yana haraban masallaci inda sahu ke kaiwa in an yi sallah to wannan dawon malamai kazance mafi rinjaye suna sha shi ma wannan harabar yana cikin masallaci so kaga dan ya je wannan wajen ne kaga bai fita daga masallaci ba haka ba sai ya sake ba tahiyyatul masjid ba daman yana masallaci haka idan ya zaga wajen mazagayin yana cikin haraban masallaci tana iya masau yana kai kusa da wajen zagawa ɗin shi ma dai hukuncinsa irin wannan ne wannan zance ne na fa'ifa daga cikin malamai ah, waɗansu kuma suna ganin cewa ke wannan wanda ke haraban masallaci kenan in muka ce haraban masallaci yana cikin masallaci wanda shine zance mafi rinjayen to yana cikin masallaci kenan in ko har ya fita ya ba fens din masallaci baya to wannan tabbas ya fita daga masallaci to in ya fita daga masallaci sawan ya je ya kama ruwa ne sawan ya je ya amsa kira sawan wata bukata sannan ya dawo ya ci gaba da dama abin da ya kawo shi masallacin to shi wannan malamai suna da maganganu guda biyu akwai wanda suke cewa a tahiyya ta farkon ta ta ishe shi akwai wanda suke cewa a'a abin da ya fi <clears throat> shi hidin lokacin da shiga din ya sake na kula wannan shi ne abin da alimamin nauyi a cikin almajmu' yake cewa shi ne abin da ya farin jayin kuma shine abin da ya fi kusa da zahirin hadisi din annabi alaihi salatu wasallam sha idza dakhala ahadukum almasjid in ɗan ku ya shiga masallaci fala yajlis hatta yarka rak'atayn kada ya zauna har sai yayi abin kaga ko da get bai fita ma daga haraban masallaci ba ya fita daga kofar uh, masallaci ai in ya shiga ai ya gaskata a kansa cewa ya shiga masallaci to matukar zai gaskata a kansa ya shiga masallaci abin da shi ne ya sake a tahiyatul ɗin wannan ne abin da fi amma ku sani cewa ta masjid din a Suna ne ba wajibi bane saboda ka in biyu ba ya rasa lada ne amma ba wai yi laifi ba sai dogon tambayarsa da yi da munasabar abin da muka faɗa jiya dangane da ko jiya ne ko shekarun jiya dangane da masu kashe masu umarni da gaskiya cewa hadisi ya zo sai da shuhari hamza sannan wanda ya kira izuwa ga kalimatu haƙƙin inda sultanin ja'ir shi ne ke cewa sai bayar da misalin wata kasa cewa malamai da suke nasiha a bayyane ga sarakuna a dalilin haka sarakuna su daure su ko ya kai ga kisa shin za su shiga cikin wannan wannan abin da suka yi jihadi ne kenan an kashe su sun shahada ko kuma yaya sannan manyan-manyan malamai na waɗannan kasashe waɗanda su kuma ana ganin kamar ba sa yin wannan nasiha ɗin ko kuma suna nan suna ci gaba da hudansu su ba a kama su ba shin wannan za a ce ba sa yin nasihar kenan ko kuma suna bin mazhabar madakila ne kamar da rubuta to na farko ne maganar da muka yi ya shafi kowa da kowa duk wanda ya tashi kira zuwa gaskiya sawa'un ya kira shugaba ne ko ya kira wanda ba shugaba ba aiki da yake yi amuru bil ma'aruf wa nahi anil munkar bangare na na jihadi saboda ka duk abin da ya faru da shi kamar yadda muka ce in za ka yi aikin annabawa Ka so daga cikin abin da faru da annabawa zai faru da kai saboda ka jihadi ne shi ya bayar da ƙasa ƙasar saudiya ba ƙasar saudiya kare yake wannan ba akwai ƙasashe da dama da ake wannan sar'aunanci ɗin da ya yi da aka bayyana ƙarna in fa an bayyana ƙarna babu batun cewa ka je ka keɓe wani mutum ka yi masa nasiha a kai musamman idan ba ka da dama na zuwa wannan in abu ne wanda yake a ɓoye to abin da aka shi ne ka je ka samu mai wannan abin a ɓoye kai maka nasiha in ba za ka iya ba kai kai kokarin samun waɗanda za su iya su same shi a ɓoye su yi masa nasiha sawa'un shugaba ne ko kuma gama garin mutane idan ko sabo ne da aka bayyana musamman irin wannan da ya fito zahiri ƙoƙarin canza shari'ar Allah madaukakin sarki da wani abu daban da wannan kare na kasashe na secularism wannan sabon addini kullum muke sha wajibi ne mai yaƙi da shi cewa babu ruwan Allah da tsarin rayuwar mutane Allah an bar mishi masallaci da tarbiyya a gida amma abin da ya shafi rayuwa na gwamnati na siyasa na tattalin arziki na ilimi da ilmantarwa ba ruwan Allah a ciki ba ruwan magada annabawa a ciki su bari mu yadda muke so mu kwaikwayi waɗanda muke ganin sun ci gaba a duniya mu bi tsarin su sau da kafa zai kokarin wannan canza wannan to dama annaba gaba ɗin sun zo ne su yaƙi da wannan so malaman da zai fito fili don shugabanni sun fito fili don canza shari'ar Allah wala man wajibi ne akan malamai su fita su yi saboda haka waɗanda wannan abin ya shafe su tabbas a ah, an zalunce su kuma wanda suka yi na faɗan gaskiya jihadi sannan na biyu ya ce akwai manya manyan malamai da su ba a kama su ba ai akwai wuraren da in ka kai wani matsayi kama ka bai yiwa akwai garuruwan da in ka kai wani matsayi na babban malami to ba zai yi a kama ka ba wannan yana nufin cewa su ba sa yin nasihar ya za ka yi ka gane su suna da access aid directly da waɗannan manyan mutane da waɗannan sarakuna ne da wannan shugaban nan hmm? so ba za ka ce ba ka musu nasiha ba eh, wannan kai wannan kamo na nazarto wa wa malamai din saboda zan musu su dauki nasiha su ba kana nufin su dauki ta kuɗi ne su yake su hmm? ko kuma a shi kenan sun zanto yan madakila su wane ne yan madakila su ne wanda suke ganin haramcin yin nasiha a bayyane da shugaba duk nan da yi cewa dole in maka je ka same shi suna tsuke mafumin inda ɗin nan da annabi shi inda sultanin ja'ir cewa za ka je ne ka same shi tsakaninka da shi gaskiya akwai kuskure a wannan fahimta saboda abubuwa da suka faru sun daga zamanin sahabbai a baya duk suna nuna haka da hadisai da dama suna nuna cewa a'a zai manan mara aminkum munkaran falyughayyiruhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi a in barna ta bayyana to batun cewa a gyara ta a sirrance bai taso ba in ta bayyana bayyane ake inkarin ta so suna ganin in mai mulki ya yi barna in aka zo aka yi masa rabbi a fili wai za a zubar da farjini na mulki akwai abin da ya fi zubar da farjini mai mulki ya zo ya fi yana sabo ya kuma kokarin tilasta mutane a kan sai sun bi wannan ba da shi la ba'sa li makhluqin kuma sai khaliq ba hmm? to ai daga cikin nuna rashin shi ne abin a faɗa shi wannan ya saba ma Allah ba za mu yi ba kuma muna kira ka kai ma ka tuba ka bar wannan da da ka za ka yi musu hukunci da cewa sun shiga ajin waɗannan mutane ba a'a Eh, abin da dace ku kyautata masu zato shine cewa suna yin kokarin yin masu nasiha a tsakaninsu da su da kuma abin da muka shaida kenan a yawanci waɗannan manyan malaman in sun samu dama suna yin wannan ɗin wani lokacin malamai suka yi shiru akan su abubuwa a cikin jama'a saboda su shugabannin sun kai yadda ɓaci a cikinsu ya kai yadda wani lokacin duk girmanka idan ka fito fili ka nuna ɓarnansu to za su iya saba maka idan ko har duka malamai gaba ɗaya za a garkame su a kurkuku suwaye za su shiga ba da wa'azi wa mutane shi yasa sai waɗansu su yi shiru waɗansu su yi waɗansu kuma su yi ta ƙoƙarin yin sirrance in ya in Allah ya sa sun fi fara layil to kuma ah, duk da cewa abubuwan da wani lokaci za ka ji sun yi shiru lokacin ka kuma an abin nan su mana addu'a ga malamai da aka kama su a ina suke a dalilin sun fi kama shugabannin su gaskiya sun yi nasiha na gaskiya Allah madaukakin sarki ya fito da su su shugabannin Allah shirye su fa wannan shine mun tsawaita amsa dangane da wannan tambayoyi za mu sake karanta ayoyin da muka karanta jiya din domin mu ambashi

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون نعم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نعم Allah madaukakin sarki yana cewa ba ka gaba waɗanda aka ba su wani kaso na littafi ana kiransu zuwa ga littafin Allah domin ya yi hukunci a tsakaninsu sa'annan sai su juya baya ko sashe daga cikinsu su juya baya kuma suna masu kawar da kai wannan saboda su ɗan sun faɗi ne cewa samsam wuta ba za ta shafe su ba sai waɗansu kwanaki ƙididdigu kuma abin nan da suke sakawa a cikin addininsu na ƙarya na ƙirƙira shine ya yaudare su yaya kake ganin girman azabarsu idan muka tara su a yinin da babu ta baba babu shakku a kansa kuma aka cika ma kowace rai sakamakon abin da ta aiwatar alhali ba za a tauye kowace rai a ladan aikinta ba ba za a rage mata aikin aikinta ba ba za a ƙara mata zunubi a kan zunubinta ba wahum la bulamun ba za a zalunce su ba waɗannan su ne ayoyi da muka fassara su jiya muka ce akwai fa'idodi da malamai suke ɗauka a ciki fa'ida ta farko shi ne cewa ba kowa ne wanda Allah ya bashi ilimi yake bashi dacewa na aiki da ilimin kuma wannan musiba ce daga cikin musibu da suke shafan masu ilimi mun faɗi jiya cewa asali masu ilimi shine su zanto masu aiki da iliminsu to amma akan samu da dama waɗansu su yi ilimin amma ba su aiki da ilimin wannan fitina ce kuma wadda aka fitane su da wannan a cikin tarihin risalat su ne yahudawa suna da ilimin amma zuciyarsu ta ke kashe ba sa aiki da ilimin Allah ya bayar da labarin waɗansu daga cikinsu kamar wanda Allah ya bayar da labarin a cikin suratu al'araf malamai suna cewa a ɗanyi daga cikin malaman yahudawa واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا اقصص القصص لعلهم يتفكرون Allah ce ka karanta musu labarin wanda muka bashi ayoyin mu amma sai ya fita daga ayoyin an shi ilimi ya aje ilimin a gefe dubi yadda Allah ya suranta magana din shi shine a shirya fatan dabba fiɗa hmm? wato kamar da ƙarfin ƙiya ya fidda kansa daga ilimin hmm, atainahu na fansalakha minha hmm, kamar yadda dabba ce a ce kawai ke haka ta fita daga eh, ta fitar da fatanta daga jikinta ko kamar yadda maciji ke yin saba ko eh, ilimin da aka bashi din ko ya fitar da shi kamar yadda wanda maciji ke yin saba ko kamar yadda da kafin tsaya ake tsere wato ainihin dabba a cikin matansa. shi kenan sai shaidan ya mayar da shi dan gidansa shi ne fa atba'ahu shaitan ay faj'alahu shaitan tabi'an lahu wa kana min al-ghawin yazantu cikin batattu ga ilimi kuma ga bata Allah ya ce ba mun ga dama da mun ɗaukaka shi da wannan ilimin nashi ɗaukaka da ilimin shine ya aiki da ilimi ɗaukakan malami ya aiki da iliminsa amma ya bi ya bi wato kwaɗe-kwaɗen duniya a kira da ilal'ar ya bi son zuciyansa hmm? sai Allah ya buga misalinsa a kare فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث idan ka kai masa ɗauki kamar za ka dake shi yana wannan ha, hmm? idan ma ka kyale shi haka dai mutumin nan ya yalta da duniya kenan hmm? an nema ba a nema ba shi ne kawai duniya da sun zuciya haka yake koyaushe irin yadda lalacin mai ilimi yakan kai kenan in ya watsi da ilimansa Allah ya buga masa misali da kare hmm? Allah ya ce misalin waɗanda suka kafarce da ayyun mu kenan bayan sun sani ka bayar da labari a mutane su yi tunani haka nan Allah ya ba mu labarin su ce a cikin suratul jumu'a masalul ladina hubbilu tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladina kazzabu da ayati llah wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin yace misalin waɗanda aka kora masa nauyin aiki da attaura amma ba su yi riko da wannan littafi na attaura ba ana ba su yi aiki da hukunce-hukuncen da littafin ya kunsa ba Allah ce to kamar jaki ne da kaya jaki sai dai a ɗora masa kaya ko? in kai wa jaki kayan littafi zai kai maka shi inda kake so amma wani amfani littafin zai masa shine kamar al-himari yahmilu asfara kamar jaki ne masa ya ɗauki littattafai manya-manyan littattafai yana yawo da shi Allah ya ce tir da wannan sifa na mutanen da suka ayoyin mu Allah kai shiryar da mutanen da suke azzaluma to wannan misali kenan na wanda Allah ya bashi ilimi amma yayi watsi da ilimi ana samun irin wannan kuma mun faɗa je cewa wannan shine abin da yake muni Allah ya kyashe mu abu na na biyu wajibcin yin hukunci da littafin Allah madaukakin sarki a yaran na Najeriya wajibcin kafa shari'a wajibi ne ga dukkan musulmi idan aka kiraye shi zuwa ga hukunta littafin Allah a aikinsa ko a saɓani tsakaninsa da wani ƙauya ya yarda da hukuncin Allah madaukakin sarki kun ga abin da waɗannan suka kauce mashi kenan suka zanto ana buga musu misali da karnuka da jakuna alhali malamai daga annabawa sai malamai da cikin falala na wato ainihin mutane daga annabawa sai malamai to amma in malami ya lalace sai ya koma ya zanto ana buga mashi misali da jaki da da waɗannan su ne a mafiya kankanta na dabbobi da mutum ke mu'amala da su mafi kaskanci kenan cikin dabbobi da mutum ke mu'amala da su saboda haka hukunci da littafin Allah wajibi ne akan kowa da kowa shi yasa ayoyin ma'ida sahabban yawa suke cewa in kun ɗauka waɗannan ayoyin da yahudawa kawai suke yi to ba ku fahimci a wato ainihin saƙon Allah ba wato ku kun ji daɗi kenan waɗansu ayoyi ne wa mallam ya hukum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun wa mallam ya hukum bima anzala Allah fa ulaika humul zalimun ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون Allah ya kafarta waɗanda da gangan sukan ki bin hukuncin Allah madaukakin sarki to saboda haka bin hukuncin Allah tabbata shari'arsa a matsayin mabda'i na rayuwa wannan wajibi ne abu na uku a sheikh muhammad ibn salih al-uthami ne su cewa ai babu wata doka wannan ayar tana nuna mana babu wata doka ma da ta cancanta a bi ta sau da kafashe dokan Allah maɗaukakin sarki har yana cewa la hukma illa lillah بما جاء في كتابه فلا أحد من الحكام يستطيع أن يشرع أحكاما مخالفة لأحكام الله بل من شرع أحكاما مخالفة لأحكام الله وألزم العبادة بها فهو كافر بالله عز وجل إلا أن يعذر بتأويل سائغ فهذا قد يخرجه من الكفر لكن فعله من حيث هو فعل يؤدي إلى كفره أنا cewa babu wani hukunci sai hukuncin Allah da abin da ya zo cikin littafinsa babu wani daga cikin shugabanni da ya isa ya shar'anta hukunce-hukunce da suka saba hukunce-hukuncen Allah bari dai duk wanda ya yarda shar'a wato ya kafa hukunce-hukunce da suka saba ma hukunce-hukuncen Allah kuma ya tilasta bayan Allah su bi hukuncinsa su saba ma na Allah to wannan ya kafarta kafiri ne da Allah maɗaukakin sarki sai dai in akwai wani tawili wanda yake za a iya masa uzuri da shi wanda yake karɓaɓɓe to wannan yana iya fitar da shi daga kafirci amma dai wannan aikin a karantarsa aiki ne bai kaiwa zuwa ga kafirci a takaice yana son ya nuna mana cewa wannan ayar tana tabbatar da abin da waɗansu malamai suke kira tauhidul hakimiyya wato kaɗaita maɓuɓɓugar shari'a cikin Allah maɗaukakin sarki shine ayoyi suke zo inil hukmu illa lillah am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah Allah ya ce ayar farko babu mai hukunci sai Allah babu wani hukunci sai hukuncin Allah wanda cancanta bai bayan Allah su yi wa biyayya a ayat biyu yana cewa shin waɗannan mashirkan suna da waɗansu ababen tarayya ne da suke hada su da Allah waɗanda suke shar'anta musu shari'o'i wadda Allah bai shar'anta ba suna shar'anta musu addini wadda Allah maɗaukin sarki bai izini da shi ba haka nan a suratul nisa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 yace ka ga mana waɗannan da suke riya cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka da ma abin da aka saukar gabaninka amma kuma suna san su yi hukunci zuwa ga ɗagutu malamai sun ce ɗagutu kullu ma ubida min ghairillah duk wanda aka yi masa bauta hmm, wanda ba Allah ba cikin sabanin bautan Allah madaukakin sarki shi yasa wancan ayar Allah ya kira haka din ma a matsayin addini شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله يريدون أن, يك... أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الحالي أمس أمرني سكافر شما تاغوت ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا شيئا كما ينسان يوات عينهم أتر دسو أتى مبينيا وأن آير كان نونا من شوا تاغوت نفر كل شيء شيئا سندوان ya aiki irin na shaidan ɗin shi ma ya shiga ƙarƙashin wannan mun yi bayanai da dama a kan menene abud yayin da muka yi tafsirin wannan aya Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut mun yi bayanai akan wannan yayin da muka yi wannan tafsirin wannan wannan aya din Allah ya ci gaba bayani akan wannan har inda yace na rantse da mahalicinka Allah madaukakin sarki ba za su taɓa zanto mummunai ba har sai in sun saka ka zanto mai hukunci a cikin duk abin da zai kai kawo tattare da su wannan shine fa'ida ta gaba anna cewa hukuncin Allah ɗin hukunta littafin Allah ba a wani abu ne da wani abu ba wannan ayar tana nuna mana cewa a kan kazanto mummuni na kwarai da gaske sai ka bayar da raga maka zuwa ga Allah a komai da komai ba a wani bangare ban da wani bangare ba an zo batun alaula da Sulla, kai ta damun malamai a koya maka yadda annabi Ka yi kokarin yadda annabi yi alaula yadda annabi yi sallah duk amma in an zo siyasa ka ce a'a wannan al'amarin duniya ne zalla ku bar mu mu yadda muke ganin zai jawo mana maslaha kaga ya koma zuwa ga shari'ar Allah a bangaren alaula a bangaren sallah a bangaren zakka a bangaren yadda ake yin haji amma a bangaren yadda ake hukunci gudanar da al'amarin mutane na yau da kullum ya ce ba ruwan shi da Allah a ciki wannan sai zanto mummuni in ji Allah shine fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum fi ma wannan ma tufidu al-umum a cikin duk abanda zai wato ainihin shiga ya fita tsakanin su sannan kamar da shaukani ke faɗa cewa Allah ya karfafa wannan karfafawa har iri guda hudu a wannan aya din hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum sannan yake thumma la fi anfusihim harajan sannan in ka yi hukunci ɗan kada a zuciyarsu su ji wani hukunci dangane da hukuncin naka kada su ji wani hukunci su ji sun yarda ثم لا يجدوا في أنفسهم zan min قضيت sannan su bi kauya ba su yarda da abun a zuciya kaɗai ba su aiwatar da hukuncin a aikace su bi kauya kuma mi kauyar ba rabi da rabi ba ba daya shi yasa yake akidan sai ce tasliman ni kauya saki ba kaibi idan mutum bai wannan ba saura a matsayin sa na mummuni to wannan ayar tana nuna wannan kun ga in kira su ne ila kitabillahi liyahkuma bainahum dan yayi hukunci a tsakaninsu to ba kawai a abubuwan da muka faɗa an ce su ne sababin nuzul ɗin ba a duk wani abu wanda yake buƙatar a yi hukunci tsakanin mutane to inda za a je a nemi hukuncin shine a wajen Allah madaukakin sarki a shari'arsa wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi sabani a kansa ko ma menene to hukuncin sa na wurin Allah madaukakin sarki a nan duniya ku nemi annabawa su gaya muku ku nemi littattafai da Allah ya sauka ya saukar su gaya muku ku nemi magada annabawa su gaya muku a ka'idoci da za ku bi wajen wannan a nan a sheikh ibn sari al-usaimin ya yi ƙarin bayani da irin bayanan da muke na kullum cewa irin waɗannan ayoyin suna nuna cin karan musulunci a wannan sabon addini da nake cewa ko sami amir yake cewa a cikin littafinsa al'alamaniya cewa hakanan ma a cikin littafinsa uh, قبلنا بيشي أثناء الإلحاد قبلنا آه، سؤال الإلحاد هو مسألة الشر مشكلة الشر وأنا لدعني هيك شواء العلمانية أكبر صنم يركع, يركع له البشرية في العالم المعاصر ببن قنكن دا متى نيكي بيئة كي بوتا a gare shi shine wannan sabon addini da na duniyanci a raba addini da rayuwa to anan shi ma a sheikh ibn Uthaymeen ya yi raddi kan wannan da yake cewa wannan ayar tana nufin hukunci zuwa ga Allah akan komai ne da komai abin da shafi ibadat da mu'amalat da akhlaq da a'mal ibadoji mu'amaloli dabi'u da ma ayyuka li'annahu lam yukhassas minha shay domin ba a yi togaciya ba a keɓance komai ba daga cikin waɗannan cikin abinda ake kiran mutane su hukunta a littafin Allah ya zanto mai hukunci a tsakaninsu ya ce daga wannan fa'idar za mu ɗauki raddi ga mutanen da suke cewa wai shari'ar musulunci ya zo ne kawai ya tsara mana tsarin bauta amma tsarin mu'amala wannan an bar shi ne zuwa ga halitta su yi gwargwadon yadda kwakwalwarsu ta kai su gwargwadon yadda wayewansu da kai su gwargwadon yadda bincikensu ya nuna musu ya ce kuma har suna kafa hujja masu irin wannan tunanin suna kafa hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda imam muslim ya rawaito da yin barbara ma bishiyar dabino da annabi ya mutanen madina suna yin haka sai ce me yasa kuke yin haka ai ina ganin ko ba ku yi haka ba bishiyar nan zai tashi a bansa sai suka ce to mun bari da suka bari ba a yi musu marbar ba shekara ta keyo sai zanto ba su yi da kyau ba sai suka zo waje annabi sallallahu alaihi wa sallama Ah, suna ba shi labarin fa to ka hana mu yin abu kaza kuma gashi dabinan mu bai kyau ba sai annabi ya ce a'a antum a'lamu bi umuri duniyakum ku kuka fi sanin al'amarar duniya ku sai suke cewa to gashi na annabi ya ce al'amarin duniya mutane ma sun fi shi sani na wadda haka kamar ya ce al'amarin duniya kada ku sashi a ciki ya yi zato ne kawai wadaka ku je ku ci gaba da al'amar sai suka ce kun ga annabi ya ba su lashe shi cewa abin da ya shafi duniya to babu ruwan shi shi wannan mummunan fahimta ne saboda al'amarin duniya in ba ya zanto hukunce-hukunce ne na shari'a da ya shafi waɗannan a ce maka abu kaza halal a ce maka abu kaza haramun hmm? ba shi ne maganar da an ya da su ba hmm? sai abu na biyu ya shafi al'amarin duniya shi ne abubuwa da ake kira al'umurul duniya abubuwan da ake gane su ta hanyar tajriba ta hanyar gwaji na yau da kullum to wannan Allah yana cusa ilimin sa ne ga wanda ya ga haɗin in ya gwada yau da kullum ya gane to waɗannan abubuwan shari'a ba ta zuwa da dalla-dalla a kansu kamar da na yi magana kwari waɗannan ne abin da annabi ya ce antum alamu bi umuri duniyakum technical knowledge ko technical know-how na abubuwa yanzu misali shari'a ta samu mu sauwaƙe maka wannan yanzu daga cikin sauwaƙe da za a yi maka wannan mu muna zaune a nan mu samu fanka da zai na hura mana kisa ko to wannan yanayi ne ya kawo mana da fifi shi ake amfani da shi babu electricity ko to shari'a ba zai je ce maka ka yi amfani da mafifici ba ko kai amfani da fanka ba a ka nemi hanyar da ya fi ma sauki domin ka tabbatar da wannan umarnin da aka yi maka waɗannan hanyoyin shari'a ta bar shi a buɗe ba wai ba da hukunci ba ta bar shi a buɗe ku je ku nema yau in kuna yin wani gobe in kun samu hanyar da ta fi sauki to sai ku yi already Allah ya gaya muku yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra kaje ga hukuncin kenan duk abin da zai jawo muku sauki dan ku aiwata bautan ku bari lalai shi yasa malamai suke cewa yana daga cikin alaƙatanci wato mutum ya shiga kawai ƙur'ani da kansa ya ce zai fassara irin mutumin da ya ce Allah ya ce in za a tafi hajji a tafi da ƙafa ne hmm? wani kuma ya ce ai maza aka halatta musu aikin hajji kawai banda mata mai dalili ya ce ai Allah ya ce wa azzin fil nasi fil hajji ya tuka rijalan ce ka kira mutane zuwa ga hajji za su zo maka mazaje mene jam'in rajul rijal so yake za su zo maka rijalan mazaje saboda da kamata ba za su da aikin aikin hajji ba saboda mai saboda rashin fahimtar sa da larabci annan rijal ba jam'i ne na rajul ba jam'i ne na rajil na mene rajil mai tafiya a kafa sa'o'in mace ko namiji hmm? za su zo maka a Shi ne ma'anar ko kuma a haye kan raƙumma waɗanda saboda tafiya sun rami daga kowane lungu da saƙo mai nisa to gashi anan Allah ya ce ko a ƙafa ko a kan abin hawa kuma a lokacin abin hawa raƙumma ne da jakuna da dawakai ko misali aka bayar a nan na abin ke faruwa a wannan lokacin baya nufin cewa ba za ku yi tafiya ba zuwa aikin haji da wani abu banda wannan abin da aka rubuta waɗannan masail ne su suna bambanta to annabi alaihi salatu wassalam ba daga garin noma ya fita ba makka a lokacinsa an kasuwa ne ba manoma ba ne to da ya zo ya ga manoma ya yi wani abu sai yi musu ya yi tunani hmm? cewa suna yi wa ko su saba ai zai to su kuma suka ji nauyin su faɗa masa wannan shine abin da muka saba muna yi to sun ɗauka wani wahayi ne daga Allah ya gaya musu to amma ba na cewa an tum ala bi umuri dunyakum shine cewa wannan maganan fahimta ta ce ba wahayi ne daga Allah ba <clears throat> saboda haka wahayin Allah yanzu shine cewa waɗannan abubuwa ɗin ku je ku yi abin da tajirbar yau da gobe ya nuna muku shine abin da za ku tabbata a kai sai suka dawo suna yi sai abin su kuma shi gaba da kyau to saboda haka mu bambance tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu a da yawa ma suna kuskure wajen magana a kan bid'a sai su faɗi wannan shegar ku kuna amfani da lasifika ai lasifika ma bid'a ne a wannan ba ya shiga cikin wannan ana son a ɗaga murya ko yayin karantarwa don mutane su su fahimta to sai ga wata hanya da mutane suka kirkiro mai sauki wadda murya za ta isa ga wanda ke nesa wannan wasila ce tana iya canzawa nan gaban an samu wata ci gabar da ba sai an rike shi su rikon ba hmm? da za a shi ne kawai a gefe zo za ka yi magana duk wanda ke kusa da kai zai za a yi amfani da shi <laughs> kun gane ko so wannan baya shiga bidar da aka aka yi hani a kai so a takaice dai babu wani abin da ɗan adam zai yi face akwai hukuncin Allah a ciki kamar yadda malaman usul suke tabbatarwa kamar yadda mai ahal da ma anan ya faɗa maka ko wala yajuzu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi bai halatta kai wani abu har sai ka san hukuncin Allah a ciki ashe kenan duk abin da zaka yi akwai hukuncin Allah a ciki har in baka sani ba malamai suna cewa alimahu man alima wa jahilahu man jahila wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba a gurguje wannan ayar tana nuna mana ji malamai munin borace-borace don borace-borace ne ya kai waɗannan yahudawa abinda suka fada a ciki na rikan sakai kashi da wato ainihin kunce kunce Allah suna ganin ko sun bi ko ba su biya su dai sun tsira Haka nan tana nuna a gargaɗi da mutum ya yaudara da ayyukansa na alheri ya kuka cewa aikinsa na alheri don yana aikin alheri to shi kenan shi shi da matsala abinda ya dace mutum ya lura ne fa aiki na ya karɓu shine ne abinda ya dace mutum ya kullum a saka a zuciyarka shin wannan aikin da nake yi ya karɓu ko bai karɓu ba ta zanto kana begen karbuwarsa kana jin tsoron kada dai bai karɓu ba wannan zai sa ka zanto ko yaushe cikin taitayinka kuma shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara wato ainihin ah, Aisha yayin da su tambaye shi dangane da fadin Allah madaukakin sarki walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim eh, raji'un ko suna aikata aiki amma suna jin tsoro to haka ya ce musulmi wannan shine maganin alghurur ka kasance koyaushe bainal khawfi war raja saboda wannan yaudaran yana kaiwa zuwa ga watsi da iyakokin Allah kuma alama ce ma a kamar da abtahi ibn ashir ke faɗa alama ce ta wato ainihin rashin zurfin fahimta alama ce ta wauta cikin hankali da rashin rigegeniya wajen tsarkake zuciya wanda ke son tsarkake zuciyarsa ba zai taɓa jin cewa ya kai ga ba ya kai makwara wajen biyayya ga Allah maɗaukacin sarki kullum sau yake ya ƙara zurfafa a wato ainihin biyayya ga Allah madaukakin sarki Imam al-Qurtubi yana cewa wannan ayar tana nuna wajibi ne idan an kira ka zuwa ga alƙali wanda zai ma hukunci ka amsa kira alƙalin musulmi in aka tura maka sammaci to dole ne ka tafi ya dauke shi daga wannan ayar din kuma yace haka yake a Andalus kaurin su yana cewa shari'ar waɗanda suka gabace mu matuƙar man san cewa shari'a ce da ba a soke ta ba to shari'a ce mu ma a gare mu cewa annabi alaihi salatu wassalam ya san hukunce hukuncen da yace ma yahudawa su kawo attaura a duban nan ya san hukunce hukunce ne da ba a ba a shafe su ba so mu ma in man san akwai hukunci da ba a shafe ba to kamar yadda yake yawa waje ba akan su mu ma wajibi ne a kan mu wannan mas'ala ce babba ta usulul haqq shar'u man qablana cewa shari'ar mu ne eh. idan shari'ar mu ta hakaito shi bata kushe shi ba to ya zanto shari'a a gare mu ana hakaito mana irin wannan ne domin azabar da mu mun aiki da shi ibn al-arabi yake cewa menene amfanin a faɗa mana idan ba so ake mai aiki da shi ba <laughs> to in an faɗi shi ba tare da an kushe ba to ana cewa mu bi kenan kamar yadda waɗannan abubuwan da suka yi muke cewa ana gargaɗin mu ne shi yasa ake faɗa mana cewa kada mu yadda mu fada cikin abin da suka fada to in an fada mana kuma mai kyau an yi shiru to ana zabarar da mu ne cewa mai riko da wannan abin da muka fada ya zanto daidai halala shi daga Allah muna roƙon sai daɗa mana da muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum wa rahmatullahi wa